gwamnan jihar sokoto dr aliyu maga takardawa mako ya yi fira da manema labaru a abuja najeriya inda ya yi suka da kakausar lafazi a kan yadda gwamnatin tarayyar najeriya take yin shagulgula na cikar shekara ɗari da kafuwar ƙasar, a daidai lokacin da ake kashe ɗaruruwan ɗalibai da sauran jama'a a yankin arewa maso gabas ta najeriya wannan jawabi na gwamna aliyu kaduwa mako ya zo a daidai lokacin da 'yan ƙasa ke ta kiraye-kiraye cewar ya kamata a ce duk masu faɗa a ji hamma da shugaban ƙasar najeriya su mai da hankalinsu su tafi jihar yobe da adamawa da borno domin jajantawa mutanen da suka hasara rayukansu da kuma ɗaukar matakan da ya kamata na ƙara yaƙi da wannan ta'addanci da arewa maso gabas ke fuskanta bisa gaskiya najeriya ƙasa ce mai ban tausayi ni gai na cewa kamata a zama makoci abin da ke faruwa ga rayukan jama'a fanni daban-daban na wannan ƙasa ta halin yanzu maimakon shagali abin da ya kamata shin gwamnati ta shin abin ga da ke faruwa shi inda kullum ana kashe bayan Allah masu dimmin yawa ta kasa tsaye da wani abu ko gane miki faru ko ya za a samu makamata to wani baki muke abin da kamata yau a ce a ce yau president shina maiduguri shina adama shina yobe ima jama'a jajen abin da faru ima al'umma kasa arewa musulmi da sauran abin da faru ba wai shina abuja shina baki ba idan da a sace wadda ake masu ba shawara na gare ga shugaba gaskiya da wani taro kusan ba a shi ba sai ma a ɗage shi tun ba dole sai shi yanzu ba to na kasar cikin wani mamacin hali ana kashin bayan Allah ba gari ba dalili hankalin kuwa bai kwance jama'a suna cikin zaman makoki a ce ana biki wannan ni gaskiya ba ni gaskiya ban ga wani abin biki ba hali yanzu to yanzu akwai abin da ku gwamnoni ko shugabannin al'umma za ku yi dangane da wannan halin da ake ciki to namun umar shine addu'a da kuma ba shawara inda muke ba shawara dalili karhin ba nan hakki ne na gwamnati tare ita ce da dukkan jami'an tsaro da kawai tsaro ba namu bane yau da umar da da tuntun yau a ce umar kamata a ce duk wani shugaban kafa tsaro na Najeriya shina can mai dugure ko da maturu ko adama ya yi ya zauna kamata a ce mai ba shugaban kasa shawara akan tsaro yana ya kuma gida na ofishe sun kuma a Maiduguri ba Abuja ba inda kowa ya tsaye da iyali shi ajin da ɗan shi da ba ya tsaya tsaro to ina tsaro ke Umar ana maganganu kawai na rena mutane mutane sun koma cikin Abuja suna jin daɗi suna yan uwan bayan Allah suna ta halaka ana kashe bayan Allah ba dare ba rana ta ce wai Allah an ce Allah an ce to Allah an shugaba ce ai ba shugaba ce shi ya an ce ai ya da an ce kuma ya zo kuma to me zai kuma yayi shi ya magana ai Umar kuma wallahi na imani da ba mun ake kashe musulmi ba arewa ba da wai ga wallahi da wata taro ba ne amma da yake mun ake kashewa musulmi ko arewa dan ban da babacin koyi ba to shi yasa ake wanta da wallahi da wanta kusan ba ne na imani da in da wasu mutane ake kashewa na Najeriya daban da wanta gaskiya ba da aishi ba to gashi duk da wannan halin da shugabannin da suka zo jaban da suka yi sun yi magana yin kyakkyawar gwamnati kwatanta adalci gurin mulki tabbatar da demokradiyya mai albarka a matsayin hanyar da za a warware tashe-tashen hankula a cikin najeriya da sauran kasashen duniya anya kawo yanzu an doshi yin waɗannan abubuwa abubuwar to ai kahin masu zuwa mu kan a matsayin mu na gwamnatin najeriya mu lokacin muna cikin wajen pdp mun shi abin da muka ta korafi cewa a sun a kawo gwamnati mai adalci mai kula da jama'a mai kula da su mai tsarin mutunci mutunci su da lahiyar su kuma amma sai wasa ke wai ka ji inda ake abin dariya wai shugaban kasa wanda shi duk bala'in ake barno da yobe da yola bai tafi ba ya ka je ya sako wurin karɓar wannan siyasa wai abin banza yau a gamar siyasa abin banza a rayukan miliyan jama'a a can suna mutuwa wace a yi sakoto ai inda timtiki na da sai ya je barno a ce shi sa ya kwana na biyar barno ko yobe ko adama shina zagayawa shina ganin tare da dukkan shugabannin tsaro ne ana ganin cewa shi mi aka mata ayi mi aba ayi ba ko mi aka mi an kai bisa kure mi aba daidai ba da yanzu abu umar da dole an sha kai ne amma ba zama abuja ɗaya ko ana ana maganganun manza ana shanti ana ana hira a ce wai wai an sa tsaro gwamnan jihar sokoto kenan aliyu maga takardawa mako yana tattaunawa da manema labaru a abuja dangane da rashin nuna halin da ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta yi akan tashe-tashen hankulan na baya-bayan nan da ake fuskanta a jihohin arewa maso gabas na najeriya wanda ya zo daidai da waɗansu 'yan ƙasa da ma suka fara zanga-zanga cewa an kashe ɗaruran mutane ba tare da gwamnati ta tura ko ta je domin jajintawa mutanen da abun ya shafa ba umar faruk musa Mura amurka a abuja nigeria